أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرسادية الصادوة أبو دون اللوكة أو رانا جمعة wadda za mu kama muku shiri kai tsaye na fadil kushef dr yasir dautari hussein ibn hassan shahad zai kammala kiran sallah a daidai wani lokaci yanzu kiran sallah na biyu a yadda za mu kama muku fasara kudu ba kai tsaye a daidai wani lokaci insha Allah ta'ala godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbatar ga Allah wanda ya sanar da mutane da alƙalaminsa ya sanar da ɗan adam abin da bai sani ba muna gode ma Allah akan ni'imominsa da suke bin juna da kuma baiwoyinsa da ya muna waɗanda ba su da iyaka na shaida ba bauta daga gaskiyar santa sai Allah shi kadai wanda iliminsa ya mai komai da komai ya kuma sanya ma komai kaddararsa na shaida kuma lalle jagoran mallam Muhammad bawansa ne kuma manzon ne mafi alkhairin wanda ya bi hanya ta shari'a kuma ya tsoratar da mutane daga hanyoyi na bata tsira da aminci ƙara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa ma'abuta hankula da kuma tabi'ai da wanda suka fi tafarkin gaskiya da kyautawa har zuwa ga ranar sakamako bayan haka ku ji tsoron Allah mafi girman tsoronsa ku ji tsoron Allah hakikanin tsoronsa ku bibi al'amuransa a boye da kuma a bayyane kada rayuwar duniya ta ruɗe ku Allah jalla wa ala yana cewa lalle haƙiƙa wanda ya dagawa ya fifita rayuwar duniya to lalle haƙiƙa jahima wutar jahima ita ce masa amma wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa ya hana kansa bin son zuciyarsa lalle haƙiƙa aljanna ita ce masa ya ku mutane rayuwa ta ɗan adam tana shaidawa a wannan zamanin namu wani abu na wayewa da kuma abuwa na cigaba a waje abin da ya shafi technology da kuma waɗannan hanyoyi da muke da su na sadar da zumunta da sauƙi aka dinga samun sadar da zumunta yanzu aka sauƙaƙa al'amura kuma aka taƙaita lokuta aka kuma girmama waɗansu al'amura aka kuma naɗe waɗansu hidimomi ilimin muka suka sake samuwa cikin sauƙi don haka wannan teknoloji ɗin ta zama wani ɓangare na rayuwar mu da ba za mu iya rabuwa da shi ba ko da ku al'umma inda a ce al'ummu za su dinga gaggawa wajen musabaka wajen abin da shafi wannan teknoloji ɗin to wannan ƙasa tamu mai albarka ta kula da al'amura na cigaba da take da shi wanda ba ta tsaya a baya ba ta zama jagora ita ma a cikin wannan al'amura ɗin ta shiga gaba wajen abin da ya shafi technology akan abin da ya shafi rayuwa ta ɗan adam har ya zama cewa ta zama wani abin koyi da ake kula da shi a wani tsari wanda ke mai kyau wanda take ɗauke da wani abu na tsari na cigaba na duniya a abin da ya shafi technology na cigaba a duniya ɗin gashi garinmu gashi ƙasarmu ta samu ci gaba wanda ba za mu iya kokoyin wani abu makamancin wannan ba sai dai mu ga cewa ci gabanta yana ƙara samuwa ana koyi da ita don haka mun samu ci gaba ba tare da wasu suna bibiyar mu a cikin irin cigaban da muka samu ba kuma ta samu cigaban da babu mu iya kama da ita me ya kai girma wani ni'ima din ta ubangiji da kuma baiwa ta Allah waɗanda ta zama wajibi mu gode ma Allah a kanta mun gode ma Allah mun gode ma Allah a kan sauƙin da ya bamu da kuma sauƙaƙa mana wani hanyoyi da ya yi ya buɗa mana ƙofofinsu na alkhairi da kuma sauƙi ya kuma samun banda da jagoranci mai kyau a wajen samun ci gaba da irin waɗannan abubuwa ɗin ya ku bayan Allah idan al'amarin har ya kasance wani ni'imar da muke gani tana daga cikin mafi girman ni'imomi da kuma mafi ɗaukaka a cikin duniya a wannan zamanin namu to lalle ni'ima idan aka ɗaura ta a inda ba ta cancanta ba to sai ta zama cewa wata azaba ce da wani bala'i don haka teknolojin mu a yayin da muka kalle shi a ci gabanta da waye wadda muke da ita sai muga cewa al'amura na a devices sun cuya daga waɗansu al'amura na ɓaci zuwa ga abuwa na cigaba daga nan ne za mu iya fahimtar cewa waɗansu mutane da suke da cututtuka saboda waɗansu al'amura da suke da shi na bambancin takan wannan cututtuka da suke da shi sai mu ga cewa waɗansu mutane suna da wani zauki akan irin waɗannan social media ɗin don haka ya zama wajibi mu ƙara sanin cewa al'amuran mu? da wayoyin hannu da muke da su suna daga cikin hanyar da za mu samar da zumunta sun koma zuwa ga waɗansu abubuwa na ɓarna kuma ga wasu mutane sai ga mutum sai ga mutum tsakanin mutane yana tsaye amma ba shi da zuciya ko kuma gangar jiki babu hankali yana rayuwa ne tsakanin waɗannan ɓangaren da wancan ɓangare ɗin yana yin rayuwa waɗanda suke na rashin gaba da kuma abubuwan da yake yanke makansa na cigaba bai san ma mai aiki aikatawa ba ko kuma waɗannan al'amarin da ake gani ci baya wannan fitina ce wata ce halakar ɗan adam Ɗan adam yana rayuwa a cikinta yana kaskancacce ba tare da yana tunani akan abin da zai kawo zuwa ga daidai ba ko kuma yana rayuwa irin ta dabbobi waɗanda babu hankali a gare su ko kuma ya zama cewa nan shi bai san me yake ba gaba ba baya ya hasara wanda ya bari ya hasara rayuwa ta dinga tafiya kamar yadda gajimare ke tafiya mutum ya tafiya zuwa ga lahira babu wani guziri tare da shi ya zo daga hadisi abdullahi dan Abbas Allah kara masa da yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'imomi guda biyu abin dukan hanci ne tsakanin mutane da yawansu na farko lafiya na biyu shine opportunity da dama imam al-bukhari Allah mai rahama ya rito cewa sannan ɗaya daga cikin malamai na cewa lalata lokaci ya fi mutuwa bala'i da ita mutuwa tana yanke maka rayuwa ka duniya baki ɗaya amma kuma ɓata lokaci yana raba ka ne da Allah da lahira ya ku taron musulmai ita rayuwa idan ba a kosar da ita da'a ba to za ta shagaltar da kanta da sabon Allah musamman a irin wani lokuta da muke ciki na social media na technology din da kuma abubuwa na hotutuka da abubuwa da muke gani na da ake yadawa ko kuma abin da ya shafi profile na ɗaiɗaikun mutane sai ka ga mutum yana da wasu irin burruka waɗanda ba su da iyaka kuma yana da wani tunani wanda ba zai iya tabbatuwa ba mafi muni akan wannan mutumin da zai rayu a cikin rayuwar kallon wasu amma yana ɓata tashi rayuwar yana ɓata yana kula da rayuwar wasu amma yana mantawa da tashi rayuwa lalle tsortarwa ta zo daga shari'a daga cikinsu shi ne kada mutum ya zalunci kansa ko kuma ya zalunci wani wanda zai bari wannan ya ɓata mai addininsa ko kuma ya ɓata mai rayuwarsa ya zo daga hadisi Abu Huraira Allah ƙara masa da yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin kyawun musuluncin mutum ya bar abin da bai shafe shi ba Imam Tirmidhi rawaito hadisi hakan Abubakar Siddiq Allah ƙara masa yadda yana cewa lalle wasu mutane sun sanya ajalinsu lalle waɗansu mutane sun sanya su ba ga waninsu amma suka manta da kawunansu ina hana ku da ku zama irin waɗannan mutanen da ba su ciwon kansu ba ku sani ya ku bayan Allah ku sani ya ku bayan Allah cewa lallai waɗannan social media ɗin da muke da su sun zama wani abu na lalata rayuwa waɗansu wasu mutanen ko kuma waɗansu abubuwa da suke kaɓarna a cikin mutane da haka sai ga akwai bala'i na hasada da ƙiyayya a cikin zukatan mutane da kuma rowa da bala'i kaɗan ne suka zama masu godiya ga Allah kan ni'imar da ya masu yana daga cikin sharrukan nan da fitinoni yana daga cikin sharruka da fitinoni waɗanda suke samun mutanen da suke cikin irin waɗannan tsari waɗanda suka zama sun lalata rayuwa ta ɗan adam kuma suke yaɗa fitintunu da ƙarerayi da kuma ya yada abubuwan da yake na banza da ƙarya da kuma cutar da mutane da abubuwan da aka dinga ƙoƙarin kula da su a kan ƙaryoyi da aka yi na fatoyin malamai a irin wannan tsarin da kuma yada abin da yake ba gaskiya ba wanda ba su dace da addini ko ɗabi'a ba abin mamakin baya ƙarewa abin mamakin bai tsaya nan ba zuwa ga mutanen da suka biyo bayan irin waɗannan technology din ba tare da tsayawa su yi tunani akan abin da ya dace ba ba sa komawa zuwa ga asalin labari ko kuma waɗansu sos wanda suka dace a bi bayani a kansu Allah ta'ala na cewa ya kone suka masu imani idan fasiki ya zo muku da labari to ku tsaya ku nemi bayani kada ku waye gari kuna fasik a cikin labarin ko kuma kuna masu nadama bayan kun zargi mutane akan wannan ya ku mutane waɗannan fitinoni da muke gani da yawa fitinoni waɗanda suke lalata zukata a yayin da mutum ya keɓance shi kaɗai yayin da mutum ya keɓance shi kaɗai tare da wayarsa sai ya zama yana keta alfarmar Allah yana kallon abin da ke na haramun yana saɓan umarnin Allah ba tare da ya kula da hannun da Allah ta'ala ya masa ba musamman irin abubuwa da suke hana shi ci gaba da kuma kame cututtuka da yawa da lalata zumuncin mutane da lalata nashi lokacin da tafiyar da lokutansa masu kyau da kyawar ɗabi'unsa ya zurga din sau ba'an Allah ƙara masa da yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa na san wasu mutane a cikin al'ummata da za su zo a gobe alƙiyama da kyawawan ayyuka kamar babban dutsen da kuka sani ya tuhama sai Allah ya maida wannan abin ya zama gaba ɗaya kamar kura ce abin shekewa sau ba ne yake cewa ya ma'aikin Allah siffanta mana waɗannan mutanen bayyana mana su yi mana bayanin su kar mu zama irin su ba tare da mun sani ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce masa amma waɗannan mutanen ɗan uwanku ne daga jikinku suke suna ɗaukar rayuwarsu kamar inda kuke ɗaukar taku rayuwar sai dai waɗansu mutane ne idan suka keɓance da alfarmar Allah sai su dinga keta alfarmar Allah subhanahu wataala ibn majah ya rawaito hadisi ya ku bai Allah Allah mu albarka da ku a cikin littafin sa ya amfani da mu da kuma abin da ke cikin sa na da hikima ina faɗa abin da kuke ji ina neman gafar Allah madaukaki da ni da ku ku nemi gafar Allah Allah ya Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai ne godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shirye da mu zuwa ga hanya ta nasara ya ɗora mu zuwa ga hanyoyi na rabauta ya saukar da littafi a cikin littafinsa rahama da haske da kuma hanya ta hikima da shirya cikin hanyar annabi sallallahu na shaida babu mutar gaskiyar cikin ta Allah ta'ala shi kadai kuma na shaida lalle Muhammadu bawan sani kuma manzon sani Allah ya ƙara salati taslimi gare shi da iyalansa da sahabbansa da wanda suka bi tsarin hanyarsa bayan haka ya koyi wani imani yana daga cikin mafi girman ni'imomi shine mutum ya dinga tunani a rayuwarsa kafin lokacin ya guje masa ya dinga tunanin al'amuran da suke gabansa kafin rayuwarsa kare baki ɗaya muna da bukatu a wannan ruwan rayuwar ta duniya da muke gani na technology zuwa ga waɗansu abubuwa da suke da alaƙa da wannan cututtuka da suka zama bala'i a gare mu a wannan lokacin a irin wannan ɗan taƙaitaccen lokaci da mutum zai ɗauki wayar hannunsa ya lalata rayuwarsa baya ganin girman rayuwar sai ya zama ya ɓata abin da ke na rayuwarsa ta rage masa ibn jauzi Allah mai rahama yana cewa ban taɓa ganin abin da ke mai amfani ga zuciya ba sama ga mutumin da zai keɓance shi kaɗai ya dinga tunani akan al'amarin da ya shafi rayuwarsa da kuma bayansa ya ku bayan Allah lalle addini ne wanda yake tsakatsakiya da kuma al'amarin da yake na tsakatsakiya cikinsa sanya ma ibadarka lokacinta ranka ta zama tana lokaci iyalinka da lokaci manzo Allah sallallahu yayi gaskiya da yake gaya musulman a cikin magan Abu Darda Allah kara masa yadda yake cewa lalle ka sani cewa ubangijinka da haƙi gare ka rayuwarka tana da haƙi a gare ka iyalinka suna da haƙi a gare ka dan haka ka ba mu kowa mai haƙi haƙinsa imam al-bukhari ya tauna hadisi ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah ku yi riko da sababba na samun rabauta ku dinga tunawa a koda yaushe cewa lalle ku za ku tsaya a gaban ubangijinku sannan kuma gaɓoɓinku za a tambaye su gaba ɗaya Allah jalla wa yana cewa lallai ji da gani da zukata dukkaninsu waɗannan abin tambaya ne a gobe alƙiyama don haka ku yi ƙoƙari ku ci ribar rayuwarku ku kuma rabauci lokutanku duk wanda ya samu gasganta yaƙininsa zai ƙara ƙoƙari wanda kuma ya zama cewa ya rudu da abin da yake da shi to zai karanta ƙoƙarinsa ya zuwa sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka yi ƙoƙarin kwaɗayin abin da zai amfane ka sannan ka nemi taimakon Allah kada ka gajiya ya ku bayan Allah wannan dalilinsa muke muku bayani cewa ku tsaya ku yi salati taslimi ga wanda aka aiko shi da shiriya da salati taslimi mafi alkhairin wanda yake a bayan kasa da ya taka kuma bayan ƙasar kamar yadda ubangijinku Allah subhanahu wataala yake cewa lalle hakika Allah da mala'ikun suna salati ga annabi ya kullu su kasance masu imani ku yi salati taslimi a gare shi Allah ƙara salati ga annabi Muhammad da iyalin annabi Muhammad kamar yadda kai salati ga annabi Ibrahim da iyalin annabi Ibrahim lalle hakika kai abun godiya ne Allah Allah kai albarka ga annabi Muhammad da iyalin annabi Muhammad kamar yadda kai albarka ga annabi Ibrahim da iyalin annabi Ibrahim kai abun godiya ne ya ubangiji a cikin talikai Allah kai da khalifofin guda hudu shiryayyu shiryayyun nan abubakar da umar da usman da aliyu allah ka yadda da sahabbai baki ɗaya da tabi'ai da wanda suka bi ta farjin gaskiya da kyautawa har zuwa tashi kiyama da mu da su a cikin falalaka da karamcinka da kyautawarka ya ubangiji masu karanci allah ka ɗaukaci musulunci da musulmai ya allah ka ɗaukaci musulunci da musulmai ya Allah ka ɗaukaci musulunci da musulmai ka tsare mutuncin addini ka sanya wannan gari ya zama amintacce da zaman lafiya da kwanciyar hankali da sauran garuwa na musulmai ya ubangiji talikai Allah muna roƙonka tabbatuwa da kuma ci gaba ga jagoranmu khadimul harimain sharifain da kuma yarimansa amintacce Allah ka saka musu da alkhairi akan abin da suka mai da kuma wannan ƙasa tamu da sauran musulmai gaba ɗaya da mafi kyakkyawan sakamako Allah ka taimaki sojojinmu Allah ka taimaki sojojinmu da waɗanda suke bakin iyaka Allah ka tsare su tsarewarka ka kula da su da kulawarka ya ubangiji ta da kai Allah ka ya'yi damuwar masu damuwa daga cikin Allah ka ya'yi damuwar masu damuwa ka ya'yi bakin ciki masu bakin ciki ka biya ba su kawai da ake bi bashi ka warkar da marasa lafiyar da marasa lafiyar musulmai ka yi rahama ya ubangiji ga mamatanmu da mamatan musulmai ya ubangiji ka taimaki ɗan uwanmu da suke masu rauni a falastin ya ubangiji ka taimaki ɗan uwanmu masu rauni daga cikin musulmai a falastin ya ubangiji ka taimaki ɗan uwan masu rauni a cikin musulmai daga falastin da kuma ko ina ne ya ubangiji ka sanya masu daga kowane irin bakin ciki samu mafita daga kowane irin kunci kuma samu sauki da kowane bala'i ka kama sauki ya ubangiji ka sanya masu mafita kowane bakin ciki da kuma sauki daga dukkanin kunci ka ba su sauki da kowane irin bala'i Allah ka warkar da masu rauninsu ka yi ƙarfafi zukatansu ya Allah Allah ka wato mazil aqsa ka sanya shi zama har haizan tashi kiyama ya ku bayan Allah lalle hakika Allah yana umarni da adalci da kyautawa da ba mu abuta kusanci haƙƙin su yana hanya kan alfasha da abin ki yana hana ku akan wani wala ala za ku asu ku ambaci Allah mai girma daukaka zai zai ambace ku ku sani cewa ambatan Allah shine abu mai girma Allah yana sanin abin da kuke aikatawa anan fadilatu Sheikh Dr. Yasir الدوسري ya tsaya da wannan kudu ba wadda ya muna a akan technology na ci gaba na rayuwa da abin da ya shafi social media da hanyoyin da mutane za su amfana da su su samu lada da hanyoyin da za a kauce mu amfani da su ya zama an samu zunubi an lalata rayuwa an ɓata lokaci an yi hasarar duniya an yi hasarar lahira sanin mu ne ba bakon abu ne gare mu ka ga mutum yana iya awanni yana bin social media ya duba wannan ya gama ya koma mu wancan handin din ya gama ya koma mu wancan shine facebook shine twitter shine whatsapp shine tiktok shine instagram shine komai ba wanda mutum ba da shi ya ɓata minti talatin a nan ya dawo ya awa ɗaya a nan ya da shi ba ko su ke sami ba shi ba na ya samu ba shi ba wani ci gaba kama rayuwarsa ba hasarar je lokaci a banza da yafi kawai dan adam yake makansa wannan ba karamin bala'i bane da ya shigo cikin wani al'umma din tare da cewa wannan social media ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala gare mu wadda ta zama ɗaya daga cikin rayuwar mu wadda ba za mu iya rayuwa babu ita ba yanzu ta riga ta zama jigo a rayuwar ta dan adam wajen sauƙaƙa al'amura da takaita lokaci da samun ilimi a sauƙaƙe da samun kuɗin masu hanya mafi sauƙi da abubuwa da mutane za su yi wajen samun zumunci a takaitaccen lokaci wanda a da sai an shekaru ana tafiya kafin a iya samun haɗuwa da wasu mutane a duniya amma yanzu gashi Allah subhanahu Ta'ala ya kawo sauƙi ana iya yin al'amura na zumunci a cikin lokaci ƙanƙani ana yin abubuwa na ci gaba duka waɗannan al'amura suna kasancewa alkhairi gare mu da wasu mu to kada mu yadda mu lalata wannan damar tamu ya zama mana hasarar lokutan mu ba ma iya amfanuwa da su ta hanya mai kyau har ya zama fushin Allah subhanahu wa ta'ala na samun mu ya uwa musulmi duk ni'imar da Allah ta'ala ya maka abin tambaya ce gare ka kada ka bari ta zama azaba kuma a gare ka a gobe alƙiyama dukkan wani abin da ka sani maganarka numfashinka ganinka jinka sonka da kinka ka da rabuwar ka duka wannan abubuwa ne da Allah subhanahu wataala ya maka ni'ima a kansu kuma zai maka tambaya a kansu idan ka gode ma Allah zai baka alkhairin da baka yi tsammani ba in ka butulce ma ni'imar da Allah subhanahu wataala maka to zai maka azabar da kai kuma ba za ka iya ɗaukar wannan bala'inta da bukun bakin cikin ta ba da haka mu ji tsoron Allah kamar da ɗaya daga cikin malamai a shekara ibn qarni yake cewa ba za ka gane girman tsoron Allah ka ba sai yayin da ka kubuta daga mutane ka zama kai kadai daga kai sai wayar hannunka ka gaya ka gaya gani za ka iya hana kanka bin son zuciya ko ko za ka biya ma zuciyarka ka dinga saba wa Allah subhanahu wataala da ita wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa Allah ubangiji ka ba mu aljanna ka sa mu karfin zukatanmu Allah ka yafe mana kurakuran mu bayi ne mu masu rauni muna saba maka a yayin da muka sani da kuma lokacin da bamu sani ba muna saba maka a cikin ganganci muna saba maka a cikin zamiya Allah ka mu'amalance mu da afuwarka da rahamarka sama da mu'amalan mu da zaka yi mana ta azabarka Allah in kai mana gafara kai mana rahama bai rage ka da komai ba in kuma kai mana azaba ya Allah ba ya kara maka komai Allah ka tausaya mana ka ba mu zaman lafiya a kasashen mu na musulmi yan uwanmu da suke Palestine suke cikin yunwa ubangiji Allah ka kosar da su Allah ka warkar da marasa lafiyar su Allah ka aminta da mu daga dukkan abin da muke tsoro ya ubangiji Allah ka ba mu alkhairin duniya da kuma alkhairin lahira wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin amarjin fadilati sheikh doktor yasir addausari da jagorance mu a wannan hudubobi tare da sallar juma'a a madadin wani tashar ta zamu murku a daidai wani lokaci muka kawo muku wannan shiri kai tsaye ni na fasar gabatar muku abdul muttalib muhammad awul guso ne ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh